wa abdullahi ka haka hatun insana amdan aw galibatan wa abdullahi ka haka hatun nisyana amdan aw galibatan aw amdan wa abdullahi ka haka hatun nisyana hmm. au amdan aw galibatan insana in ayyuka lamarin da ka hatta ba hmm. sun mai yi da ba da mun aula kada hmm. ka an yi kafin ku in nasiya in yi ta ihramin yanzu na atiya wa zikin ma jiro na kada hutima ma bi hafi zikti ba ulazima ka fata yi amdan wajalan auzakar harkar imamin lagutar farham su ta dar wa bada laddi a a au shagili dalmar ya an fallon karkin alba'ili la sunnatin filwaka da kada ido wa mu ilin man mislu ha ya bidu man misla misla man misla ha ya bidu tsallu ila salati sadada a wasu nata kafa ka an ta'ammada yanzu da sabon zai da rukunin zai rukunin fi'ili mm, ka zai da farla a wata da farle to mu zo to mu zo wa abdala a a qaqatun kirkira dare abdala ta bata insan salata insanin wani kalamu ala sul mulafi na'am kamar Wani qur'ani ke cewa wasu alal qaryata a yi qaryati na'am wani ira wai yi wa ashabar irko hmm. to wa abdala ka kalakir da dariya ta bata insanan salata insanin sallan mutum ka lura da dariya ta bar sallan mutum kowane mutum ne ya nan ya yi dariyan nan fa ya manta shi ya manta dai yana sallah kawai saboda mai da dariya ne sai dariya to wannan sallah ta wace kaga mantoshi ba bata zama hujja ba hmm. au amdan ko ya yi da gangan au galibatan ko tarin rinjaye shi abin da ake ce ma galibatan wani lokaci ka san mutum akwai <coughs> wanda ko gaishe ka zai sai ya hada da dariya ko kiran ka zai sai ya hada da dariya in zai baka labari ma sai ya hada da dariya ko yau ya zama dabi'a irin wanda ake ce mishi mai arhar dariya to wani kuma sun gama irin abubuwan nan ne haka na ɗabi'a ɗan adam an yi barkwanci ya sha dare har ya gaji mm-hmm. to aka ce to a zo a tada sallah <laughs> cikin sallar to kuma sai tana da wani abin dare ya sai kyalkace da dare shi to duk nan ba a yi da hanzarin shi mm-hmm. duk wanda ya dare cikin sallah ko da wani hali ne dai sallar shi ta ɓaci mm-hmm. in zala mamu ta ka ha to a nan dai abin da malaka sai ya ga maka in zala mamu in shi mai bin liman ya kasa tarka habarin dariyar yadda ba ya ci gaba da bi amma ya da sallah in an gama ta ya sake ta ya zama wawa ko ya yanke ya sake ni a dariya zai kara to ya bar shi dai ya ta dariya ana sallah kaga ya zama wawan masallaci kenan na'am to gaskiya dai su malamai sun ce ai yana daga cikin gurare biyar da ake ce makurkukun liman mm, to lalle to in ya fita kaga ya huta kenan na'am a ba liman ba ai mai mata karatun ya ci in a rasa mamu mutaka ko ka jaye mamu mai bin masala. in a in ya kasa tarka ha barin ita dariya to ya ci gaba da bi amma ba ya da sallah in an gama ta sai ya sake sallar shi sun mai ido sannan ya sake ba'adahu ai ba da salami imami ko bayan wani limamin shi aula in ko yana iya yankewa a in yana iya yanke dariyar kada to sai ya yanke din kaga in yanke to sai sake niyya mm. nan za ku mutu to ya zama dai to an da halatta mushi kan na'am mm. ka an yi kabin lirrikoyi to yana lissafa maka gurare biyar inda sallah mai bin liman take bace amma ba a yadda ya yanke ba ka ayyuka birnin rukui kamar inda mai sallah ya yi kabbara domin rukui na siya ne ta irami amma ya mance kabbara harama ita yake nihi da niyyar irami ko akwai wata niyya ce ta harama daban wal muradu biha takbiratul irami saboda in kuka lura a karatun da malaman mu ke karantar da mu kabbara harama a sallah mene ne hukuncinta to gawa to ka gani to sai ya zama na shi ya manta maimakon ya kabara harama sai ya kabar rukuyi a nan yaya sallar shi ta baci ko to kun mai ci gaba da sallah in an gama ta ya sake yana daga wato ɗaya daga cikin kurkuku lima amma na akwai wata hilafa wadda zan zo muku ita sai ku ta akwai malaman da suka ce a'a kafara harama liman na ɗauke ma wanda ke bin shi to a shi kenan da izan liman ya yi kafar harama kai ko baka yi kafar harama ba in ka san sallah kake idan ka bin shi bayan shi kenan ta misali ko da ka zo daga baya ne a'a ba ma ka zo daga baya ba ko da kai aka fara sallas mai ta da ikama ya gama liman ya yi na ce Allahu akbar to kai ko sai ka shiga raba ido kawai kai to ga ka mai bin sallah to akwai malaman da suka ce ya halatta wai salamin ta inganta amma kuka lura ai ku taɓa jin an ba da fatawa da wannan karatun ba ba ku ganin shi a doron nasi ko to wai ko da hali wannan na faɗi shi ne domin ku riƙe shi yan sara idan hali ya yi a aiki da shi a aiki da shi amma kaga mai farkon karatu da mai karfa fahimta kaga ba za ka ba shi fatawa da wannan ba yawwa kamar dai yadda malaman mu ta nuna mana dai wata kabiratul ihrami kaga fallon wal qiyamul to kaga fallon ko lil fazzi wal imami wal mu'tami da mai shi kadai da mai bin liman da liman kowa kabar harama akan shi farilla ce to wannan shine mashahurin abin da aka sani amma da ka ji wani malami ya ce a wani ya dauke mu lima ya ɗauke mu mai bin kabara harama to ba ya zo da bakon karatu ba ne akwai shi illa dai ba mashahurin zance ba ne kina misali wannan za a je shi in kes ke dama shi ne in kes kam hmm. to mu je ko da da ganganci ne ko da da ganganci ne amma ka haka da yadda malam zuke fada in kes dai kawai ba wai wani abu ne wanda za ka ɗauka kullum a haka za ka yi eh. yawwa mu je yanzu na ataya sai yana zaton wai ita kabbara harama ta zo to kaga ana a wancan zance da muka fara faɗa na farko cewa kabar hara wato kabar harama kowa sai yayi to kaga anan duk bai kabar harama ba ko ya ci gaba da bin liman ba da sallah amma ba a yadda kuma yanke ba kaga sai ya ci gaba da bi in aka gama dai ya sake ta dole to kaga an samu guri biyu ko to mu je wa ma ta tiba ha kar hutima bai ma bi ha fi zittiba'ul lazima wa ma ta tiba ha kar kana lissafa mana guraren da ka bara har wato inda liman ke inda mai bin liman ke bin liman sallah amma ba ya da sallah dole kuma sai ya ci gaba da biko to kace wato wa zikirin haka nan tunawa da ma abin da tartiba jeran ta ta kar hutima an ta shi bai ma bi ha tiba lazima da abin da bi yana zama tafizi a wannan tartibin da muke karanta maka yanzu kamar misali wanda ke wanda ya zo haka zai yi sallan magariba to kuma dama can bai yi la'asar ba wacce kenan zai fara da ita eh? to kaga in la'asar zai fara da ita to don me kuma yanzu ka kenan kaga yanzu in ya magariba yana da wannan magariban baya da ita to amma kuma ba zai yanki ba to sai ya ci gaba da bi in an gama ta ya sake wannan kenan shine wa zikiru tunawa da ma abin da ba jiran ta ta karfi da ma an tafi a misali ba tun da ai siru ce ko to da ma siru ai akwai wajibu tartibi tsakanin su tun da bata kai sallah biyar ba na naka ce an shiga khilafa daga ɗaya biyu uku hudu ittifakan ne biyar ana da khilafa ko to shine in mutum ya fara sallah tare da lima sai tana da wanda ke kafin ta ko bai yi ta ba to ba ya da wannan sallar amma ya ci gaba da biyan aka gama kuma ya sake mala bibule aka ce masu surutun nan da ala su bari nan Yau iya eh. imani misali nan da aka ce ya sake misali in ya sake in ya bayan limin ya sallame sai tashi ya la'asar in zai sake magariba to ai ita ake nufi dama amma to ai a sake fa aka ce kusa da kaga an ce mutum ya sake ai ya dama ya yi ta bata yi bane ba ko mm. ita wancan la'asar da bai ba ai kaga ba sakewa za a yi ba mm. ya yi ta za a ce to kaji mu je mm. mhm. kanafi amdan kamar mene kanafi kanafi amdan kamar inda mai bin liman sallah sai ya busa kuma da gangan kaga wannan wawan masallaci ne yana bin liman sallah sai ya busa da gangan ƙaramin bayani wa jahalan ko da rashin sani to kaga ya ci gaba da bin sallah amma ba da ita in an gama ta sai ya sake Allah ya ji wani tsoho da muke sallah a can masallacin gidan malam da shi har kamar ya zama ɗabi'a idan ya zo zai kofa goshi ƙasa in ya ga abin da bai yi ba sai ya hure shi da baki fu da kuma bai yiwuwa ka gyara mashi a ai mala hamza ko gaskiya faɗar ta isa ne abinda wani zai faɗa na gaskiya a yi haƙuri wani in yayi a matsalacin shi za a jawo shi a fitar da shi waje a daka shi tukuna a ce mashi in yayi cikin ƙoshi da uban shi gobe ya ƙara faɗa wannan magana to ko ba ƙarya ya bako to dan ba isa faɗar ta ba to guje malam na'am da. kana ko kuma sai tuna da wuturi halafa imami ai halafa salatul imami yana bin liman sallah kaga sallar subahi kenan kawai to sai tana da bai wuturi ba wai saboda karfin da wuturi ke da shi to ta kai ga duk wanda ma bai yi shi ba ba yi da subahi to bai tuna ba sai ga shi kuma ya shiga subahi gaskiya dai ya ci gaba da subahi na amma ba zai sake ta amma ita wannan da khilafa yi kwarin gaske ai dukkan munan ba wanda bai taba tashi ya sallar sabahi ba tare da ya yi wutri ba eh to kaji to wannan shi yana da kilafa eh mu takar to wannan gurare biyar mala abubakar na kurkukun liman to kaga sun tabbata inda dole ka bi liman amma kuma sai ka sake sallar ka eh. wa badalar bi hadasin aw shagili lil mar'i an farlin ka hikin lil ba'ili wa badalar bi hadasin sallah ta baci sakamakon hadasi imana duk wanda ke cikin sallah sai ya hadasi Abin ne da ake ce hadasi warwarewa alwala ta kowace fuska to duk mutumin da ke cikin sallah alwala shi ta warware to sallah shi ta baci aw <laughs> shagili lil mar'i ko kuma abin da ke shagalatar da mutum an farlin yawa daga farlin kun ga cewa mar'i din nan ya kunshi mar'atu alagar likiyasi yi mana duk wanda ke sallah sai ya yi sallah da wani abin da ke hana mashi cika faralli. wannan ba alakari da namiji ko mace duk ɗaya ne duk wanda ke sallah yana da wata matsala mai hana mashi cika farila to wannan abin mai hana mashi cika farila to ya ɓata mashi sallah shine wa badalar bi hadasan aw shagilin lil mar'i an farla ko abin da ke shagaltar da shi wato gabarin farne wanda ya san tunda dukkan kuɗi nan kowa yana da karatun shi gwargwaron hali ba sai an tsaya na kwalkwala ko wani farli ba duk abin da ake ce ma kaga <coughs> a ɗauki karatun fata karatun fata ba farla ba ne mm. to tsayuwa domin shi fa to duk wanda ke da duk wanda ya sallah tare da laurar da ke hana mashi tsayawa domin karatun fata to wannan abin ya bata mai sallah ko cikakken rukuni ko daukakowa daga rukuni ko cikakkiyar sajida daukakowa daga sajida to shi ake nufi fata kamar suna da sai da ana suna cikin sallah sai ban ji ba ban ji ba ban ji ba matan da take shayarwa sai tana cikin sallah tana da goyon sai mata fitsari ko kashi mm. ya ya al'amarin sallah to ai ka ga dole ta sai yau sallah ta ai ta ɓaci wani za ta yanke sallah dole ne ma ai to ai ka ga habasi ne shi kuma habasi yana da zance biyu a takaice dai a ɗauka dai kawai to sallata ta lalace mm. amma kun san da fito da nake baku cikin ahalari in mace tana goyon yaro tana sallah sai ya zama na yaron nan a cikin wannan abu da suke yi musu nafkin da shi sai tana ji sai ya kashi ko fitsari amma ya kashi a jikin shi bai taba jikin da to sallar ta ba ta bace misali yi a cikin pampers kin eh to shi kin ga ikin alba'ili kamar daurin waje na'am in ya taba jikin ta bace gaske ka hikin liba'ili na'am kamar daurin mai jin fitsari abin da yake ce na'am to wai su mata mm. a sosan gaske ma sosan gaske a ai wannan ya ita in suna sallaye fitsari kai kashi galibi duk matan musulmi ta san sallar ta baci wannan fatawa ita ce dai bakuwa da nake badawa cewa in yana cikin wannan nafkin din Shi shine saboda kaga wanda bai zurhin karatu ba sai dauka cewa ko shi ma kan sallar ta ɓaci to anan nan ba ta ɓaci ba. Mm. kamar daurin mai jin fitsari abinda ake ce mai hikinu ba ɗauri irin na igiya ba daurin mara kun san abubuwan nan guda hudu duk suna daura mara kashi in yi matsi mutum yakan ɗaura mara kaga fitsari in yi mutsu mutum yakan daura ma tusa zan ta mutsu mutum kaga kan ɗaure ma to wanda bai faɗi haka ba sai mani shi ma yakan ɗaura mara in aka so fitar shi bai samu fita ba yayi yawa to yakan iya rike mara a ji babu daɗi to irin waɗannan abubuwa masu ɗaura mara sunan su hikilu to duk abin da ke ɗaura mara ya hana mutum miƙewa tsaye ko cikakkiyar sajada ko cikakken zama to shi ma nan ya bata sallah yawwa to kaga ya dama mm. kaga ruwan abubuwan da muka ga muka aika da yi to mu je malam la sunnatin bi kada kali yidu wa dulun man misla haye zido lasun sunnatin a a malam banda abin da ke hana mashi cika sunna idan mutum ya sallah da abin da ke hana cika sunna to shi sallah ba ɓaci take yi ba sai dai yi ido zai sake sallah nan kadai inda sauran lokaci yawwa zai sake sallah inda sauran lokaci wannan karba mahaɗin yi ido ba ne filwakati ne mahaɗin shi mutaliki ne da filwakati mm. cin sallah bai shine ya yanke ta ba tare da ya gama eh. haka shi ko wannan zai bari ne sai in ya ida su ne sake wancan da muka kai na farko ba eh, eh. to shi kurkukun liman za ka yi hakuri a cigaba da bi duk ko da ka san baka da ita sannan ka yanke ka fita baka yi gwaninta ba domin ka ga ita dama kamar yadda nake gaya muku ayyuka irin na addini ba wayo cikinsu bin umarni ne yadda aka ce kai za ka yi me ce malam zai yi samu lada mana a in shari'a ta ce ka tsaya tsaye kai shu Shi ne sallah to ne sallah da ta ce kai tsirara ka ta tsalla kana tusa ne sallah to ne sallah abin nufi ai ba ka da zaɓi ga ibada wanda ya sa ka ibada shi ke da zaɓin abin da za ka yi kar ka zo da hankalinka kullum nukan gaya muku ne bin naƙali labil akali shi addini da an ciranto ne ba wai da hankalinka ba in an bar mutum da hankalin shi to ibada sai ya tsara ma kan shi da zai yi ta kuma kun gan mu nan ko da uwan mu ɗaya uban mu ɗaya ba zai yiwu a ce tunanin mu da ɗaya ba ne to amma sakamakon mun bi shari'a ka ga yanzu babu wanda zai ce shi ba zai yi magarba ba to sai lokacin yi to ko cikin mu da mai haka to da wanda zai ce kuma kahira na ta fada zai yi magarbar ga saboda mun bi umarnin shari'a ita shari'a ita ke haɗa kaunan mu in an ban mu da ra'ayi mu babu abin da za mu yi daidai to mu je malam shi mai rayuwa idan yanki rayuwa zai zai ne daura wata niyya ai kaga fuski eh, ai kaga shi mai rayuwa fuska biyu in bai iya yankewa ya ci gaba da bi in an gama ta ya sake in yana iya yankewa ya yanke dare sai ya sake niyya mm-hmm. mm, to mu je eh oh eh eh eh haka ne haka ne haka ne yanzu zan kaman magarba ce ba mm. a raka a farko yayi wannan dariyar an ɗaukako daga ruku'i to sai canza niyya kaga in ya mutum da bai da wani raka kaga sai a yi ta biyu da shi a yi ta uku in ya gama sai ya zo da wancan ya zama kamar wanda bai samu sallar duka ba kenan yana tambaya ne wai duk mutumin da ya fara sallah sai Allah shi ta wuri to zai sallame ba ba a sallama in sallah ta ɓaci ba sallama ake ba inda ake bukata kai sallama sai in za ka canza yanayin sallaka yanzu kamar ka shigo nan yanzu ka fara sallaka kai kadai bayan mun yi magariba waɗanda suka shigo daga baya su kuma sai suna su kuma suka ɗauka cewa nafila kake to sai ka je a gyara sabo an fara da karka mata salatu kaga ainihin yanzu ka biyu su an yafi ka yi ta kai kadai ko to ai su ba su san cewon farilla kake ba a fahimtar su fila kake yi domin sun san an gama magarba to a nan ne ba za ka yanke wato ka bi wacce sallama sai ka yi sallama yawa ita ɗayan abu uku shari'a ta ce ka yi ko dai ka ci assalamu alaikum ko ka yi magana ko ka waiga kaga duk wannan wanda kai ya nuna ba sallah kake yi wanda ke sallah in ya ci assalamu alaikum ya nuna ya yi wanda kuma ke sallah idan ya yi magana da gangan ya nuna yaya ya ba sallah shi wanda kuma duk ya ba kibla baya to shi ma da gangan ya nuna ya ba sallah shi ko to kaga shi ake nufi ta misali in raka a ɗaya mutum ya yi fa misali yana cikin ita wacce kamar na yi raka a ɗaya kawai sai ni an ce sanajo sun zo sun ce a daidaita sahu to ai kaga shi kuma wannan fuska biyu aka fada hmm. in ba magariba ba ce wannan ai kaga fuska biyu hmm. aka ce ko dai ka zo da ta biyu hmm. in baka da kuncin lokaci in an fahimci da kuncin lokaci to ka tsinke ta haka nan sai ka bi liman so mu je kamar da wanda ya ƙara ninkin sallah ta ya bada da sallar kan shi wannan duk mutumin da ya ƙara minkin salatu ai ya ɓata sallar shi kun gane mm. abin da muke faɗa cikin ƙurɗabi to shi zan maimaita muku mm. duk mutumin da ya ƙara farali a sallah da gangan yaya sallar shi to ina da rafkanuwa ne fa zai yi ba duko mm. to mutumin da ya nunka sallah da rafkanuwa to shi ma na sallar shi ta ɓaci da rab kannuwa in ya nunka ta amma inda kuskure ne a inda gangan ne to ko da to farli ɗaya ka ƙara mm, kaga in muka ce farli ba sai ya kai raka ɗaya ba ko da rukuri kaɗai ka ƙara ko sai kaɗai ka ƙara inda gangane to kaga sallah ta ɓaci amma da rafkan sai in ka nunka ta to mu je Hmm? misalin ninka ban ji ba fa misalin ninka subahi ta koma hudu magariba ta koma shida azahar la'asar isha'i ta koma takwas shi na yi faɗi amma ita magariba zance uku gare ta ita magariba malamai sun ce ita ƙarar ka biyu ma na ɓata ta wasu malamai suka ce wallahi ko ƙarar ka biyu bai ɓata ta aka ce to karar raka uku aka ce wala ko karar raka uku bai to ba bata ta sai ta kai hudu ta tun da ga mu muna dan kokarin a tarbiyyanci matasa su fahimci addini ne ka zo musu da wannan khilafa har mutum ya rasa wanda zai dauka to shi za kawai to sai in ce wa mawdudun man misala haizi kaga ai fi sokin fahimta ko wanda da ya ƙara nunkin sallah kawai ta bashi to kaga sai ka ce to subahi in izan ta koma hudu ko ta magariba in ta koma a shida a zahar da la'asar da isha'in suka koma raka ta to ai son sauƙin fahimta ko maimakon ka zo ma mutum da ke lafa magariba azance ku to shi ba wani mashahurin malami ba ka zo to ka raba mushi hankali mm. to a ce malam Alaka la'ilin salatin sajada. A wasu natin kafaka an ta'ammada. Mm-hmm. Yanzu da sawan zai da rukunin fi'ili. Mm. Kasar zaton filfil da awafin na fili. Mm. A wani afkan a kalan biha a wani sharif. Kai mm. an kalaman na da kurin awa ya jib. Walau bil yi kila wakati bil mashahuri. Illa bi islahin fa bil kasiri. wa abu mm. da da salatu yanayi sirabu. lehadi sun faɗi da har al'adun kilabu. rabuwar Habibu kadisa lalle na lauje zaune. ha. raunin harin ta ma mu. rabuwar Habibu. yaushe haɗin ya kirga. baushe ku filma ne. la ya lura. au sajada. ko mutum ya yi sajada. da la'ilu salati. saboda mu sabon sallah. kun wannan karatun bai duk mutumin da ya sadu a kabulu ko ba ne domin a kabulu ake nufi domin mustahabban sallah to sallah ta ba to ai kaga ba don kasar mai ai kaga wannan ba ku shi yasa a yin kalwa wakon sai na canza fata wata a wasu na tunan na'am mm. shi sa shi yi mata ne a ita ba yi mana saboda kaga ita sabuwar sallah ce mm. to mu je mallam hausa na tin khasbat musahabai kamar misalin su hmm? misalin su kabbara ɗaya wanda ba ta harama ba kaga musahabi ce hmm. sami Allahu liman hu guda daya hmm. to kaga musahabi ne a rabbana wa lakal hamdu guda daya to kaga musahabi ce ko da kaga malamai suna ce mata suna suna eh suna suke nufi amma khafifiya ita kuma suna khafifiya dama in takai takai in ka matsayi ta sai ta ce to yanzu ta koma musahabi to ka ji abin da ke ne irin su tasbihin nan na cikin rukuni irin su du'a'in cikin sada ka ga musa musahabai ne to mu je wasu natin na habbat ko kuma suna hafifiya to ga to suna kafiwa to kaga irin kabara din kenan mm. wancan kuma auli fara'ilin salati sai da mm. kaga kamar a mazhaban mu wato alkanuti da tasbihin ruku'i yau da na cikin sajada mm. ko tun da ya dan bambanta su hmm. amma da bai bambanta ba kowane kan jira shi ya iya daukar shi hmm. to mu je malam ka amta amada kamar inda yayi gangancin yin kabli ko hmm. domin mu sahabi nan to kaga sallah ta ba ci yanzu da sabon zai <coughs> da rukunin fi'ili <coughs> wanda ya kara rukunin fi'ili yarjidu a kara sifa mu ji mana na'am kasa gidatin sahawan yawo shi nake so ka faɗa da rukunin fi'ili wanda da ya ƙara rukuni fi'ili sahawan yau da rafkanuwa ya jiru to zai yi sajada to ba da salami abin da ake ce ma rukuni fi'ili raka'a iya sajada su da ake ce ma rukuni fi'ili duk mutumin da ya ƙara su da rafkanuwa zai yi sajada ta badi ya bambanta da karatun da muka faɗa da su mm. to kasa latin to ka ji mala ya tona sirrin karatun hmm. wa da kafin ruku'a wannan kaula din ta shigar da ruku'i hmm. hmm. filfarli in dai a farali aka yi ko a cikin nafila a wani fakan ko in mutum ya yi busa amma da rafkannuwa to shi ma nan kaga zai yi ba'adi a akalan biha ko in ya ganganta ci wato biha arba'u zarfiya ai fiha a cikin sallah awin sharif ko in ya sha biha ai fiha a cikin sallah duka waɗannan abubuwan guda uku in an yi su ga rafkanuwa za a yi badi ganganta yin busa ganganta abinan menene rabkan nuwan busa rabkan nuwan ci rabkan nuwan sha za a yi ba da cikin shi kai an haka nan in aka rabkan aka yi amai shi ma za a yi sajada ba da yi kalaman in aka yi rabkan nuwan yin zance a sallah za a yi ba a hmm? ban ji ba in an yi da gangan ko na'am to ai to ai wannan bai ai koda ni na rafkana gurin fara ai kaga za ku iya fahimta in aka yi da rafkano ai kaga dama za a yi fadi in ko an yi da gangan fa to ai kaga shi ne salata bace wannan koda ni na rafkano baka za ku iya fahimta ai Lobe kurhin koda ya zama zancen da tilasa ne abin da ake ce ma lobe kurhin ya kasance liyin qazil mali mutum zai yi magana domin tsamar da dukiya ba dukiya kudin aljihun mutum ba kamar yanzu sai ka ga gidan wani zai kama da wuta ko wani zai kona gidan wani ko zai kona motar wani ko za a yanke aljihun wani ko jakin wani zai fada rami ko zai shiga inda wayar wuta take misali to wannan suna ake ce mu malu to sai kai magana don haka to da haka sallah ta ɓaci ka gano jikin yin kenan au ya je ko da zancen ya zama wajibi ina zance ke zama wajibi shine ka yi zance domin tsamar da rai wato kamar irin yara na wasa sai za su je gurin da an karya maciji yana ta sara iska su kuma ba sani ba kai kuma gaji ka fara sallah to in kadara ta sa suka je can ba zai huce hushin shi a kansu ba ko kamar waya wuta ko wani abu ne mai hadari irin halin rayuwa to in dai akwai magana wani zai halaka su malaman mu kan ba da misali ne da makaho wai zai fada rijiya to gaskiya suka faɗa amma ba dole sai aini makaho ba yanzu kan ka gari rijiya gefe guda ai abubuwan hadari yanzu ba su da yaka wanda ba ma rijiya ba to saboda in aka ga mutum zai iya halaka to wannan ana iya yi magana to kuma sallar ta ɓaci sallar ta ɓaci shi ya rayu ya fi ka cika sallar shi halaka saboda in ka bari ya halaka kai ka kashe shi a gurin shari'a don kun ga duk mai ikon hana ɓanna in bai hana ba in ta faru to shi ke da nauyinta yanzu kun ga wannan kafirin mai malafa Tunda ya kasa hana 'yan boko haramun ga kudin mu a hannun shi ga sojojinmu a hannun shi ga 'yan sandanmu a hannun shi ya ce kara kowa ya taba sai shi ya kasa hana barna to kaga yanzu duk wanda aka karan mu da dukiya yana da shari'a da mimalwa in an shiga lahira duk wanda aka kashe to waliyan jinin shi na da shari'a da mai mulha in an shiga gobe lahira da bai yi wannan sarautar ba za a tome shi da haka yanzu kamar ni da ku inda an kona zari yanzu akwai wanda za ya tome mu to ka gani amma duk wanda ya ce ku zaɓe ni domin rantsuwar da ake in an kama mulki zai yi rantsuwa ne akan abubuwa kamar haka zai kiyaye tsarin mulkin ƙasar nan ba zai saba mushi ba zai kiyaye shi shugaban ƙasa ne ba na wata ƙabila ko wani bangare ba zai tabbatar da tsaro zai duk abin da yake cikin constitution zai kiyaye to sai zama na yaƙi kiyayewa kaga ya rantse a kan ƙarya kuma wanda ya rantse a kan ƙarya ko musulmi ko kafiri Allah zai kama shi to yanzu wannan rashin tsaro kaga sai an kama shi ko bai taɓa laifi ba ko bai sata to akan wannan rashin tsaron to sai Allah ya yi mishi azaba gobe kiyama ko da shi ne sarkin miliyan duniya to to balana ula'ika humul kafaratul ya su ne lalatattun mutane gwanayen shan giya da tsiraici da banna allah isa da wannan gwamnati ta pdp a jimala ne ai su faɗi za su yi su misali mai ake ce musu su ba ɓangaren zartawa ba ne ba sa zartawa na manta abin da suke ce musu wato kamar red ne dai su kawai wakilci ne wato su faɗi abu amma su ba sa da iko akan wannan su inda za su yi laifi wato guri ɗaya ne izan sharuɗan da in ya karya su dole a cire shi to in suka ƙi cire shi to kuma nan sai su tare da shi cikin laifi yawa mu in ba su cire shi ba to mu je malam wala bil yaqil wakati inda ka ce fa sallar nan ta ɓaci ko da guri ya ƙure fil mashahuri a mashahurin zance waɗannan duk gurare da muka ce in mutum ya yi su cikin sallah ta to ko da da ƙurewar lokaci ne a mashahurin zance illa li sai dai zancen da aka yi don gyaran sallah wannan fatab ɗin bil kasiri sallah za ta ɓaci ne in an yi mai yawa wato kamar mutum ya yi magana domin gyaran sallah to sai in ta zama hira iman ai ka sa akwai wanda shi da ya samu kafan magana to sai ya cika ta to idan mutum ya yi magana da har ta zama ko ba ta gyaran sallar ba ya zama ba da labari to kaga sallah nan ta ɓaci fabil shi ne na ce maka fata rubil kasiri shi aka shafi yayi ma la hadasin fa zaharul khilaf mm. al insirafu juyawa la hadasin don hadasi fa zaharul khilaf sabana ka sai bayana adalar salata ya bata sallah kun san insirafin nan bi ne akwai kalbi akwai jismi al insiraful kalbi da zicce shi to sai gane ba a cikin sallah domin saboda tunanin hadasi to in ya juya dan wannan daga baya sai ya gane akwai shi da sallah to ta ɓaci ko kuma sai ya juya da jikin shi yana zaton hadis ya fito mashi a gaban shi sai kuma ya gane babu hadisin to shi ma nasarar ta ɓaci in sarafin kawai ne salamin kamar wanda ke sallama lalawun ji za mu itimami bai da yanke da cika sallan duk wanda ke salla to ba shi ba ne? shi ne duk wanda ke salla kawai sai ce wai sallar nan ta ce ka ta kai an gaji ya ce assalamu alaikum kawai wannan wace irin sallah ce cewa fa aka duk mutumin da ke sallah in yana shakka a raka'a ɗaya ne ko a biyu ba an ce garin ja yadda ya kini ba a raka'a da ita ce ya kini to ya ƙi bin umarni to sai sallame daga baya sai kuma ya tabbata sallar shi ne ta cika to har da aka sallar dai bata inganta ba saboda bai bi umarnin shari'a ba ka ga wannan na karfafa maka cewan yi na yi bari na bari shi ne mata ko na sha baku misali ga mata ta kai ko ina ma sai ka ji amma na mata saki uku ko ga wata kuma ka ganta yadda ka san dan koyo amma kuma mai gidan na ta rawar jiki bisa kanta to in ya ce ta bari za ta bari in ya ce ta yi za ta yi wata mata ai ba munin take sa a kore ta ba munin halin ke sa a kore ta ga ta da kyau kamar ruwa amma a sake ta sai ga ta yi aure ɗaya ta yi biyu ta yi uku shikenan ta to ba hali in an ce ta yi ba ta yi in an ce ta bari yau ba ta bari yanzu ya nuna a shari'a yi shine yau shari'a haka nan bari abinda aka ce kai kai abinda aka ce bari ka bari to mu je malam wa bana habibin shi ko malam dan habibu yana tabbatar da ingancin sallah ya ce a'a shi mutumin da ya sallame bai da kini daga baya in ya gane to in ya sallame to shi ke nan. shakku me hujjar shi sai ce wa shakku ko kan to wato cikin abin da ke hana cikin sallah ba cutawa.